Manjo Hamza AlMustafa mai ritaya, da farko ya kaji da wannan rahoto da ya wanke tsohon shugaban ƙasa marigayi janar Sani Abacha. Wato, na ɗaya godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki. Na biyu kuma shine gaskiya bayan da za a yi dai ko mun daren daɗewa gaskiya tana fita. Masu ƙarya ne kullum su canja su canja su canja. Shi yasa in da maganar kanta ma ba haka take ba insha Allah ba za ka ji mu mun sa baki a kai ba. Amma duk abin da ya faru mu mun sani. shi da suke masa ƙage da sharri yau baya nan baya duniya tare da mu to ya za a yi ka yi wa wanda ya rasu ƙarya wanda duk ya rasu baya nan kai mashi ƙarya tsakaninka da Allah ne kuma babban magana ce saboda shi wanda ake masa ƙagen fa sai in har shi ya yafe maka to shi yasa mu komin zafi komin azaba komin wani shagantakar waɗannan da suka sa ake ta masa sharri da 'yan jaridun kudu nan mu ba mu a ta tsanan mu dai akan gaskiyar amma wata rana Allah zai kawo nuna gaskiyar shi yasa ka gaba mu taɓa shakkan faɗan gaskiyar ba fi sabilillah amma alhamdulillah da yake masu binkicen da kansu sun yi binkicen sun gane kuma sun gaya duniya su da kansu sai godiya ga Allah alhamdulillah a matsayinka na tsohon babban dogarinsa kamar mai ka sani dangane da waɗannan makudan kuɗaɗe da aka ajiye a bankunan kasashen waje kuɗin da ya ajiye a waje ƙasashen kasashen da suka so su cire shi daga mulki su ne suka sa Najeriya menene sancin takunkumi Takunkuman da aka sa ne ake so kada mutanen ƙasa su ta gayyara. Dalilin hikimar yin amfani da manya 'yan Najeriya sanannu su ajiye wannan kuɗin a cikin yarjejeniya cewa idan takunkumin ya yi ƙarfi ya fara azabtar da talaka to sai amfani da kuɗin ana shigo da kaya daga waje saboda komai dai ya ta tafiya daidai dan taimakon shi talaka. Dalilin fa kenan. Ma'ana ba ma da sunan Abacha aka yi ajiyar ba kenan. Ai in an sa sunan shi ne to mutanen ƙasan wajen da suke shirya mugunta sai su kwace kuɗin ko kuma su yi mishi sharrin ma da yafi wanda muka gani to haka ake yi duk ƙasar da aka sa mata takunkumi misali libya a lokacin da shi marigayi ya hau mulki shekarar libya sha ɗaya lokacin da shi ya hau mulki tana wahala da takunkumi amma gagadin duk da haka an kaje libya za ka ga kaya yana da arha fiye da ƙasar turai ma to irin hikimomin da shiga gaddafi ya yi ne sai ma muka koya ni kuma ni wannan dinnan ni dai aka aika libya kuma ni ne magana da shi wancan shugaban kuma suka gaya mana yadda suka nasu sirrin irin wannan sirrin ne fa aka zo a akan taimaki talaka kuma amma kaga mahasana yadda suka juya da shi cikin karya abin kunya amma alhamdulillah gaskiya ta fita. Kowa ya san yadda aka yi watsi da iyalan marigayi Sani Abacha a Najeriya ba a dasawa da su a fannoni da dama da kuma karramawa irin na tsoffin shugabannin ƙasa a daidai wannan lokaci da ake samun rarrabuwar kawuna. Yanzu wani gira kake wa gwamnati? Kawai a tsaya akan turbar gaskiya da adalci ga kowane mutum. a yi wa kowa gaskiya a yi wa kowa adalci yanda Allah ya ce yanda kuma dokokin Najeriya da kansu suka ce kawai haka nake so da wanda ake so da wanda ba a so a yi wa kowa adalci inda adalci komai zai tafi daidai amma inda son kai babu adalci to lalle akwai matsala ko a yanzu ko a gaba dama rashin adalci ga mutane shi yake haifa fitina fitina kuma kala kala amma a kullum bani adam a makaranta yake yana ganin abu sabo kana ganin makirce makirce kala kala kana ƙara koya to fata na a yanzu shine cewa ka duba tsawon lokacin da aka ɗauka wannan mutum bai duniya da shi da iyalansa ana yakan su tamkar su makiyan Najeriya ne bayan kuma aiki yayi wa ƙasar nan tukuru mutumin nan da ya hau mulki fa ba komai a ƙasar ba komai fa amma aka yi ta yin yadda aka yi aka zo aka rike najeriya na haka aka yi ta yi mutane ayyuka da adalci ba a asabar ba lahadi ba hutu ba ranar hutu mu duk aiki muke amma alhamdulillah ga san allah in ya tashi fidda gaskiya allah allah ne allah shi yana ba kowa adalci to mu ma haka muke fata a yi wa dukkan mutane da ake mulka kawai namu roƙon kenan